la ilaha illallah in Allah kana Allah kana yayi to sai a tsaya to wannan dan a samu jawun hade wato a samu yanayi na nutsuwa sai sai wani kawai ci gaba da karatun alqur'ani shi wannan yana jin karatun alqur'anin yana nutsuwa yana nutsuwa yana nutsuwa har Allah ya fitar da ransa amma in ya mutu ba a karanta qur'ani akan gawa shi abin da shi Usman dan Fodiyo ce domin karantawa gawa alkur'ani ma sa ta cikin hatsari ne domin lokacin an fara masa tambaya kuma kana zabga ayoyi mai yiwa ayoyin duk da kake karantawa waɗanda bai yi aiki da su ne a rayuwarsa ba so da aka gafara ya kamata a nema masa ba a karanta masa alkur'ani ba yafiya yake so a lokacin ba tilawa ba wasu gurin masu mai da abin al'ada duk gidan da aka yi mutuwa a wajen zaman makokinsu su ba irin yadda muke makokinmu suke ba su kujeru ke sawa a yi abinci sai a kirawo wani wanda ya iya tangini irin wanda zai karanta kamar aya takwas ya ɗaura cikinsa ba numfashi to sai zai fara karantowa yana karantowa ana ba da abin sadaka yana karantowa to su ma sukan lura da irin yawan sadakar idan ana yawan kawo sadaka sai ce sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin wa ashabul yamin ma ashabul yamin in ya ga sadaka ba ta sauka sai ce wa ashabul shimal ma ashabul shimal ko ce khuzuhu fagulluhu thumma aljahim salluhu thumma fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluquhu innahu kana la yu'minu billahi alazim sai dangi su ce ya fa kamu gurin azaba ai maza a bada sadaka su ana bada sadaka sai kuma ya koma ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhin mamdud wa zillin mamdud wa ma'in maskub La وفاكهة كثيرة لا wa furushin ممنوعة وفرش مرفوعة آه يا وعلى رما da ka wannan bid'a ce daga cikin bid'o'i waɗanda basu tabbata a sunna ba abinda zaka wa mamaci ziyartar makabarta ana yin ta ne dan abu uku na farko dan ka tuna lahira in kai malami ne akwai kabarin malamai in kai dan kasuwa ne akwai kaburburan yan kasuwa in kai excellency ne ko distinguish ne ko kuma honorable ne ko ma me kai to akwai kaburburan irin waɗannan da yawa balle talaka da ba san adadin yawan kabarinsu ba to saboda haka sai ka tuna lahira cewa kai ma za ka bar duniya yadda masu irin mukami sun fi ka shahara sun fi ka ilimi sun fi ka burin ƙasa su ma sun mutu to kai ma sai ka shirya ranar mutuwanka sannan na biyu ka je ka tuna wato ka kai ziyara a sunna duba nabi ya ce kuntu na haitukum an ziyaratul qubur ala zuruha. to ka bi umarnin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ka je kai wa mamatan addu'a ka ce assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun yarhamullahu almustaqdimina minna minkum wal mustaakhirin to in akwai kabari mu'ayyan da zaka kai masa ziyara sai ka je kan mutum ka tsaya daga gabas ka kallo yamma daidai kansa tunda kansa gabas yake kallo kafarsa tana arewa kansa yana kudu amma yana kallon gabas to sai ka shawo kan kabarin ta dama ta, ta gabas sai ka tsaya daidai fuskarsa yadda in mutum kuna tare ma haka kuke in za ku sallama ku gaba da gaba sai ka ce assalamu alaika wa rahmatullahi wa barakatuhu to ka gama da shi sai ka juya ka sa kabarin a baya kuma sai ka daga ka sama sai kuma ka yi addu'a Allah ya gafarta masa ya masa rahama ya sa ya huta ba shi kabarin zaka kalla ba gaban zaka kalla a addu'a shi kuma a wajen masa sallama sai ka kallo fuskarsa kaga kana gaban kabarin kenan sai ka fusko sai ka sai masa sallama wannan shine kaifiyar da aka samu ana yawa mamaci addu'a da ita tambaya ta ya halatta yanzu inda kwastam suke gwanjan motoci mutum ya dinga siya don na je sun ce babu komai kuma na ji na tambaya shi ne na ce na tambaya to abinda na ji fatawar da shan Muhammad bin sali Usaimin ya bayar a cikin littafinsa na fatawa mujalladi 27 to a ciki akwai mujalladin da ya amsa irin waɗannan tambayoyi kwastam na ƙasar Saudiya suka yi fatawa ko masu siyan kaya cewa kwastam sukan kama kaya kuma sukan zo su yi gwanjo Mai hukuncin siyan wannan kayan sai ce idan kwastam suka sa doka cewa kaf kowa ya shigo da kaya sai ya bi sharaɗi kaza to idan mutum ya shigo da wannan kayan ya yi laifi in ko ya yi laifi aka kwace wannan kayan ita domin da ba don kwastam ba da babu ƙasar da za ta zauna lafiya a duniya ice amma akwai kurakurai a cikin aikin kwastam wannan kowa shina shine saka san zuciya a kama na mara karfi a kyala mara karfi mai karfi ya wuce kai zaka taho da abinka kaɗan a tare ka kuma ka ga tirela ɗari ta wuce a gaban ka da irin wannan kayan kuma ta kaga wani ai son zuciya ne in za a yi doka a yi ta kan kowa amma ba za a ware wasu mutane a cikin ƙasa su a ba su dama suna shigo da wannan abin ba kai kuma za ka ɗan shigo da na kaɗan kaɗan a tare ka kai a kama ka shi ba a kama shi ba yace saboda haka shi in ba control duk ƙasar da ba ta da control akan ta to makami zai shigo ƙwaya za ta shigo sannan za a ta shigo da abin da ƙasar ba ta bukata har na ƙasar ya lalace icin aka buɗe ƙofa cewa komai a shigo da shi to za a daina yin na ƙasa sai zama ƙasa tattalin arzikinta duk waje yake tafiya sai a waye gari tattalin arzikin ƙasa ƙarfinsa da ke juya a hannun mutane ya kai misali biliyan tiriliyon goma amma tiriliyon tara duk a waje yake duk waje ake fita da shi ana wasu ƙasashe ciniki don haka sai zama na ƙasa baya siyo yanzu misali aka ce a daina shigo da abinci saboda a noma na ƙasa to in har an tabbatar da noman na ƙasar yana isa ai shigowa da shi baya da amfani kamata yanzu kuma a fara fitarwa maimakon wata ƙasa su sun noma ya ishe su har sun mai da gidajenmu kasuwa to kamata ya ce mu muka noma ya ishe mu muka mai da ƙasashen su kasuwa ma'ana muna fitar da shi muna samun kuɗi don ana ta shigo da komai to duk kamfaninnukan da suke aiki a ƙasa sai su daina aiki to wannan da za a bi ka'ida ta gaskiya ta Allah ba son zuciya to aikin da kwastam suke yi yana taimakawa al'umma kuma yana samar da control akan arzikin ƙasa amma sai an cire son zuciya kowa a yi masa hukuncin da aka yi amma aka ware wasu za a kwace musu kaya wasu kuma yan lele a basu wuce da kayan su to kaga ƙwacen da aka maka ya zama zalunci kai to wannan kayan aka ce za a yi gwanjansa wanda ya siya ya siyu ta balbal wanda ya siyar ma ya ci wuta balbal idan kuwa dokar tana aiki ne akan kowa sai zama kai ka karya doka kuma ka san duk wanda ya karya doka za a iya kama shi in kuma an kama shi za a iya kwace abin da ya kare dokar na a kansa to in aka kwace maka kaya a lokacin to ka gani kai ka jawo wannan kaya zama mallakin kwastam za ta iya siyawa ga wanda duk take so kuma wanda ya siya bai aikata haramun ba shine fatawar da Sheikh Muhammad bin Salih Usaimin ya bayar akan wannan mas'ala wanda yace eh wace irin addu'a ake wanda ya yi wa al'umma hidima kamar wanda ya gina masallaci ko makaranta jazakallahu khairan domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kamus din godiya ba kalmar da ta kai nauyin jazakallahu khairan man sana ilayka ma'rufan fa qulta lahu jazakallahu khairan faqad ablaghta fi sana'i manzo Allah ce wanda ya maka abin kirki to a kamus na godiya babu kalmar da ta kai jazakallahu khaira in ka faɗi wannan to ka gama duk abin da mutum ya maka ka biya shi wanda ya ce ni ne muka yi alkawari da wani akan ya kai ni wajen wani ya ringa bani aiki ni kuma zan bashi wani abu kuma daga baya sai aka rage kuɗin saboda eh, mun yi yawa malam zan ci gaba da bashi ai kun yi yarjejeniya kai baka san da zaka samu aiki ba asali kamata ya maka don Allah ya kai ka inda za a dinga baka aiki kana samu ta ma sai zama shi yake da wannan damar kai ai ko bai ce ka bashi ba ya kamata wanda ya maka hanya ka samu wani abu albabin kyautatawa ai ya kamata kai ma ka dan ce masa ga dan wannan ko tunda watakila da ba dan ya shige gaba an maka ba shi sa annabi ya ce ishfa'u tu'jaru ku yi wa mutane alfarma za a ba ku lada so mutumin da yake da karfi yake da hali in ya maka alfarma bai kamata ya ce ka ba shi wani abu ba kamata ya kawai kai masa godiya aiki ne aka samu eh to na gode ba sai ka ce to kuma ka return ba in ka je ka kawo kaza amma in shi ya galbari ya kyautata ma wanda ya masa alheri wannan babu komai so da haka shi ya kamata tunda babu ya hakura kai kuma ya kamata in an samu din ka dinga kyautata masa don ya maka alheri malam menene hukuncin uwa mai bin bokaye da neman mata da kuma fita ba izinin miji da kuma ƙin yin sallah laifi hudu a lokaci guda kenan shin ya halatta na mata biyayya a matsayi na na ɗanta da in ne mata wa'azi sai ta dinga zagi na ni kuma ina son barin gidan malam ya kamata na yi sai an jima na gode abin da za ka yi ka ci gaba da addu'a kak ka bi ta akan abubuwan nan da ka faɗa guda hudu ka bi ta a uwa kawai ita uwa uwa ce ko kafira ce uwa ce ko fasika ce uwa ce ko yan bid'a ce uwa ce abin da ba za ka yi ba abin da take mummuna ne ba za ka yi ba amma haƙƙinta na ta haife ka wannan yana nan kanka kowace iri ce kuwa sai ka kyautata mata in tana buƙatar abinci ka bata sutura magani amma an ta ce to kai ɗana ni mai bin bokaye ce kuma kai za ka dinga zuwa gidan bokaye sai ka ce la da'ata li makhluqin fi masiyatil khaliqi a nan babu ba zan bi ki ba saboda Allah ya hana wannan ko ba zan ba ba za ka yi ba ɗana ba zan ba zan fa tsine ma ka ce to kake tsine min don Allah amma kin da zaki tsine din to ni ba abin da zai iya miki tunda wanda zaki ce tsine min Allah ne kuma shi ya hana na san ba zai karɓi magana ki akan wannan ba da sha kika ɗeban ruwa ko siyan abinci ko kyautata min na to kin tsine min tunda na ƙi yin abin da Allah ya sa ni miki caye ihsana ba caye in bauta miki ba wa bil walidaini ibadatan ba ibadatan ba ihsana kyautata miki Allah ya ce in yi saboda ke kika haife ni amma bai ce ya ce wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tu'ihuma shi Allah da yace in biki ya ce in kika ja akan ne wa Allah shirka ya ce kan nabiki zuraka akan waɗannan laifuffuka da take guda hudu abinda zaka ka ci gaba da mata wa'azi ko tana so ko bata so ko tana jin daɗinsa sa ko bata jin daɗinsa. ko tana tsine ma ko tana sa albarka ka ci gaba da nuna mata hatsarin wannan abu hudun kuma ka ci gaba da mata addu'a da daddare amma kada ka bi ta akan ɗaya daga cikin hudun nan in su ta sa kaka kai amma sauran abin da ba wannan ba tana da haƙƙinta na uwa a ci gaba da kyautata mata da mata addu'a wanda ya ce ya ji ana wani Allah take Allah subhanal abadil abadi to wannan ni ba ma zan aka samo shi ba shi wato zaka wa Allah take ka dinga ɗauko na Qur'ani ko na ingantattun hadisai so da kakka je ka kauce wa lafazi kana kamar yaban Allah kake yi kuma ka je ka jefa kanka cikin hatsari wanda ce don Allah malam ina so ka bani shawara wallahi malam mijina baya gamsar da ni to wannan gaskiya kamata ku tattauna da mijin ita gamsuwa daga mace wani babban al'amari ne ta gamsu da kai a halayenka ta gamsu da kai abin da kake bata na abinci ko na sutura ko na magani ko na mu'amala aure idan aka rasa gamsu a bangaren nan guda hudu to sai ta kirkiro laifi ta dora ma da muna samun wannan kes din sai mace ta ce malam na gaji da mijina na zo ka kashe mana aure ta ni ba na kashe aure hakuri zan baki koma in ba shi hakuri ya koma ko in kira shi in an kirawo shi ayi ayi ayi ta ce ita kawai ba ta so to sai muka gano sai mu haɗa ta da mata sai su koma gefe to wata sai ka gamsuwa ne ba ta yi amma tana jin kunya mu ba ta gaya mana ba ita ce baya gamsar da ita a mu'amala aure to sai a kira mutum a ba shawara to kai ka ji matsalar matarka ba ta gamsuwa kuma gamsuwan nan muhimmi ne in ba haka ba tana iya shiga wata mummunan mummuna abu da ba sai da ka je ka nemi taimako a ka ƙara a ka ƙara a gani wanda ce yana neman ƙarin haske akan wani hadis inna Allah ta'ala la yu'ayyidu hadha din bi rajulil fajir wani hadisi yana da kissa wani mutum ne kakkarfa kakkarfan gaske in yadda ke mutum sai inda hali yayi sai kawai za a fita yaƙi sai ya shiga cikin sahabbai aka tafi da shi ya je malam ya fi kowa kashe kafirai a filin sai sabai suka cewa annabi ka amma mutumin nan yayi kokari adadin kafiran da ya kashe shi kadai suna da yawa annabi ya ce kuma wuta za shi a ƙarshe sai kowa ya fara kallon juna suna ga in ba da ban annabi ne faɗi wannan magana ba da sun ce kai wannan magana ba mai da ita to amma annabi ya faɗa sai kowa shiga taitayinsa sai suka sai wani ya ce tun da na ji annabi ya faɗa ka ni kuma sai na sa ido na akan sa ga to me zai faru ashe mummuna zai yi na ƙarshe yace ina bin sa na ga yana ta kashe mutane a sare shi ya sara a yanke shi yanka duk jikinsa sai ya zama duk yanka ne da sara da suka ga wannan ciwon yana mar raɗaɗi ga wannan yana mar zafi so da ba imanin da zai iya jura waɗannan zafin da yawa da ijijjiwa kansa aka jijje masa rauni sai ɗauko takobi sai kafa ta haka a cikin ƙasa sai kwanta a kanta sai danna ta sai ta shiga cikin ƙirjinsa ta huda ta fito ta baya sai mutumin ya rugo da gudu na cewa annabi amantu annaka rasulullah na ƙara imani kai manzon Allah ne sai ce bilal tashi ka sanar ba mai shiga aljanna sai mumini to shine asalin wannan addini cewa Allah yana iya ƙarfafa addinin musulunci da mutumin da ba shi da rabo a ciki ba da ikhlasi ba ba dan Allah ba sai ya ta masallatai ko ya ta littattafai ko ya ta wa'azi ko ya ta karatu jama'a su amfana amma shi ya da rabuwa ciki to wannan shine ma'anar wato wanda bai da rabu a cikin addini kuma sai Allah ya amfani da shi ya kafa addinin ko ya wani kuskuren da musulunci zai amfana ko ya faɗi wata magana da shi bai nufi Allah ba amma kuma sai ta taimaki musulunci misali lokacin Obama ya karfafa lalle sai amurka ta yadda da kudurin namiji ya auri namiji mace ta auri mace kuma har ya kawo wannan kudurin najeriya ya tilasta wa 'yan majalisar mu lalle sai sun sa hannu wannan abin ya zama doka wa in ya zama doka kenan in an kawo maka daurin aure masallacin masallacinka mace da mace namiji namiji kaki to za su iya kai ka kara ko ta alkali yanke maka hukunci yan majalisar mu da musulmin da kafiran da na kirkin da ba na kirkin ma duk suka yi tawaye suka ce mu yadda ba ba za a yi wannan a Najeriya ba mutukan muna da rai da kiristocin da musulmin duk suka ga abin banza ne har Robert Mugabe shi kuma ya ce to ai mu yan Afirka maza ne ba mata ba ne. ba za mu bari namiji a wani namiji ko mace ta auri mace ba amma in Amurka ta tilasta sai an yi haka ya ce to ai menene ake kiransa by example ya ce to kai obama ka zama mace ni robert mugabin aure ka to idan jama'a suka ga an ɗaura auren obama da mugabi ya ce to kaga an samu kyakkyawan misali kenan sai a yi maka kwalliyar mace a kawo mun kai ce to amma ce amma in kai ba za ka yadda a aure ka ba kai a matsayin namiji yace to 'yan afirka mu ba dabbobi ba ne ba za a yi wannan afirka ba to yanzu da donald trump ya zo sai ya ce ya haramta auren namiji da namiji da mace da mace shi kan san dalilin da ya faɗa sai ce obama ya yi wannan ne domin ya taimaka wa musulmi saboda in amurka namiji ya auri namiji mace ta auri mace za a daina haihuwa kasashen musulmi kuma suna ta haihuwa sai mu fi su yawa to kaga soke wannan a amurka da rashin mai da shi doka mu ya taimaka mana a najeriya domin amurka na ita ce alƙiblar najeriya ita ce duniya yanzu ko ita ake kallo musulmi ne kawai suke kallon gabas amma duk masu aƙidar da ba musulunci amurka suke kallo abinda suke jin daɗi a duniya mutum ya je amurka abinda yake jin haushi a harashi biza a amurka in ya tashi labaransa ma kamar yadda muke a wani bene amurka downtown ko uptown muna mun je amurka amurkan gane ke wani abin tsiya ce <laughs> gani to saboda haka ganin girman amurkan da jinta a zuciya ya shafi wanda yake ganin darajar to kaga cewan ba za a yi wannan a amurka ba ya taimake mu a najeriya ya taimaki musulunci cewa ba za su ci gaba da takura mana har a samu masu rauni a cikin 'yan majalisar mu da wata ran za su zo su sa hannu su mai da shi doka ko mu zo mu rasa inda za mu sa kanmu ba to kaga wannan Allah ya taimaki musulunci da waccan kalma da Donald Trump ya faɗa amma shi ba musulunci ya nufa ba shi yana ga kamar ma an yi musu mugunta ne in aka ce su yi wannan tunda ba haihuwa tsakanin auren namiji da namiji da na mace da mace kaga mu ko muna ta yin wata hurhudu da ana fiye da hudu ma shari'a sai mun yi to saboda kaga ashe kuma sannan duk mace duk mai mata hudu aka samu miliyan ɗaya kawai a najeriya masu mata hudu miliyan ɗaya kawai to bayan shekara goma za su koma miliyan ashirin domin in ka auri mata guda hudu masu haihuwa a duk shekara goma ana ga kowace za ta iya haihuwa biyar haka ne ko to idan maza miliyan ɗaya suka auri mata miliyan hudu su kuma waɗannan mata miliyan hudu in kowace ta haifi biyar biyar biyar biyar sai miliyan hudu nawa kenan miliyan ashirin to kaga miliyan ɗaya kadai da mata hurhudu miliyan hudu sun haifi miliyan ashirin kenan kaga sai ya zama ƙarƙashin maza miliyan ɗayan nan an samu miliyan ashirin da hudu matansu miliyan hudu 'ya'yansu miliyan ashirin a shekara goma kadai in masu mata hudu suka suka yi aure to kaga dalilin da yasa suke so su kashe auren fiye da ɗaya su kashe auren wuri so da in mace ta girma to shekarunta yana kurewa ne lokacin haihuwarta yana raguwa in za ga da da ake mata aure da wuri sha biyar sha shida sha bakwai to sai ga haihuwarta ta kan kai har shekara talatin da biyar wata maha arba'in to a wannan shekarun za ta haihuwa amma yanzu in aka yi 6334 system shekara shida a sakandare shida a firamare shida a sakandire huɗu a university ɗaya a bautar ƙasa in ka haɗa su shekara goma sha takwas in ka ɗauko na haihuwarta ko da bakwai ne ka ɗora akan wannan sha takwas ɗin ya zama ashirin da biyar wannan in ba break ba ba carry over ba spill over ba yajin aiki to yanzu aka ga mafi yawan masu gama university sai sun kai kusan talatin to da ta kai talatin ɗin nan kuma ca za ta ita ba ta zauna a gida ba sai ta yi aiki to wannan ƙa'idar da za a sama wani sai ki aurenta kafin a samu aikin an kai talatin da biyar kafin me sai kaga an doshi arba'in to to kaga talatin da biyar ma za ka ga haihuwa ta fara wahala ta fara wahala shi kaga an haifa ɗaya da kyar to kaga wanda za ta haifa ɗin nan a tsawon shekarun can baya da ta yi aure da wuri kaga duk an kashe su da wannan lokacin da aka ɗauka mai tsawo to kaga an hana haihuwa ta hanyar hana aure da wuri sannan aka ce mutum ba zai hudu ba ba zai hudu ba kaga hudu su ne masu haihuwa biyar biyar su maka ishirin a shekara goma don ɗaya ka aura kaga sun zama biyar kenan in ma duka an samu biyar ɗin to kuma biyar ɗin ma sai aka ka dabara cewa ɗayan ma a samu rata ita kanta ratar ta ƙara rage yawan 'ya'yan tuna aka samu ratar shekara biyu tsakanin wannan da wannan kafin a samu wani cikin sai kaga yaran sun zama biyu ko uku daga nan sai a ce an daina haihuwa kaga an rage su ta hanya uku rata haihuwa ta rage haihuwa a auren mace fiye da ɗaya ya rage haihuwa auren mace da wuri ya rage haihuwa sannan kuma ga maganin zubar da ciki da ake ta yaɗawa a cikin al'umma da magungunan hana ciki wanda masu aure suna sha wasu su fake su ce aiki wasu ce tafiya wasu ce karatu wasu ce kaza sai da muka ka dalilai guda tara da ake fakewa da su a ce ba za a ɗauki ciki ba ko ba za a haihu ba har talauci ma yanzu ya shiga ciki wani sai ce sawa in ya haifi 'ya'yan ya zai da su ko shi ya babansa ya da shi Allahu alamu to duk waɗannan lissafan lissafan sai suka ja mana matsala to wanda ya ce ya ake istikhara istikhara sallah ce raka'a biyu da karanta wannan addu'a Allahumma ne astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika was'aluka min fadlika al'azim fa innaka ta'lamu wa la a'lamu anta allamul ghuyub zuwa karshe sai ka faɗa addu'a ka inda aka ce Allahumma in kunta ta'lamu anna hazal amra amra din nan wasu sun ce ita zaka cire sai ka faɗi bukata a gurin az-zawaj at-tijara as-safar sai ka faɗi bukatar shi kuma Allah ya san ina zaka yaushe ka shirya to sai ya sa maka alheri wannan yace malam mutum ne ne masa aiki wato ɗinkin kayan wanda zai aura saboda sanayya na bashi ban karɓi na ba gashi an yi auren har matar ta haihu na bi duk hanyar da zan karɓi na amma abu ya ƙi yiwa yanzu idan na kai shi gun hukuma malam aka kama shi na yi laifi kai ma ka yi sakaci ai lokacin da yake son matar a lokacin zai iya fidda kuɗin ka gani sai ka ba da rigunan ba wandunan ko ka ba da zannuwan ba rigunan ka ce rigunan sai an kawo wani abu za a kawo su to shi ba zai kai zannuwa ba sai hada da riguna a lokacin yana cikin damuwa zai samu kuɗi amma yanzu mata ta kwana biyu kayan masu tsufa gani zai yanzu ya ɗauki kuɗin ya ba ma kama asara yi lallaba shi za ka yi dai biya ka saboda kaga kai ango ƙara <laughs> akwai matsala a ciki yau hukuncin wanda idan ya yi tafiya sai ya kira matarsa a waya suna magana ta sha'awa ta ai matarsa ce matarka me aka ce kaka gaya mata inda zai iya faɗa wannan a gida ma kuma ya tafiya ai ba matsala mun ce ina so a roƙa min Allah da ya bani jari domin ina zaune ba aiki kuma na yi karatu kuma ana fatan zama ɗan kasuwa ina fatan zama ɗan kasuwa mai tsoron Allah to Allah ya baka jari da zaka juya ya kuma shige maka gaba ya baka sana'a da aikin yi bayan ka nema malam wanne jan hankali za ka yi a kan irin mutanen da suke da sakaci wajen ibada idan ka yi musu magana sai su ce aljanna ta mai rabo ce akwai matar da na sani san ba ta tashi da asuba in tana da uzuri nata na duniya to a wannan lokaci za ka yi mamaki lokacin da za ta yi sallah asuba sai ta riga kowa tashi in tana da bukatar duniya har ma masu tashi da asubar mala takaice kenan to abin da ya kamata a mutum ya san a duniya a kamar yadda annabi ya faɗa innal jannata ghaliya inna sila man khafa adlaja wa man adlaja balagal manzila ala inna sil'atan lahi ghaliya inna sil'atan lahi aljanna a takura shi ya biya ko? gaskiya ne ya ce angon nan ya kamata a yi man nasiha ya biya telan nan kudinsa saboda ya rufa mu asiri ya mutunta shi mutumin da ka zo za ka yi aure ya samu lokaci ya je maka ɗinki ya fidda kai kunya ka kai kayan nan aka sa suka yi kyau ka gani kuma yanzu a zo bashin da za ka biya shi ya gagara wanda ai ba mutunci ba ne gaskiya ya kamata ya biya ka amma an kai man nasiha ɗaya biyu ya ƙi biya to sai ka <laughs> a ƙara dai a fara zuwa wajen hisba tukunna don nan za a sake ja masa ayoyi dare na wani kirista ya zo aka ce to ya rubuta addinin sai ce shi kirista ne amma ya zo hukumar hisba ne saboda yana zaton za a yi masa adalci wani musulmi yake bi bashi a nan kwari ya yi yayi ya biya shi ya kai shi wajen yan sanda ya kai shi kaza ko ina ya je sai ruwan kuɗi sai ya fita to shi ne kashi nan hizba aka kira shi yan hizba suka dinga zuba masa aya kafin a gama fassara wannan wani ya jeho masa wata ah, jikinsa ya sanya mutu aka ce yanzu akalla in mutumin nan zai shiga musulunci ka hana shi sannan ka ba da wani mummunan hoto yanzu koma ƙasar su ca zai duk musulmi haka muke aka ta jikinsa ya sanyi ce to zai biya layi nan take je ɗauko rabi ya kawo yace kuma insha Allah sati biyu zai kawo rabin ya kawo aka bashi ya muni ya kirga kuɗi ga sun cika yace to ita kuma hizba a nawa ake bata a ciki <laughs> yan hizba suka ce a ita hizba ba a bata ko sisi iya abin da aka yi dinnan ya isa haka ya tashi ya godiya saka kuɗinsa a jiyo to shi yasa wata ran a yau mutum sulhu ya fi a tafi a ji a yi hukunci za a ga tsakanin jiya da yau ana ta hayaniya na wasu masallatai guda biyu da aka yi rigima a cikin gari wanda aka kawo min hisba na hukunci akwai wani masallaci a nan kwanar ganduje nan ka tafi hanyar sharaɗa ko wani guri da ake kira kwanar ganduje da ko wani masallaci da ake kira gidan rinji rinji duk an ce masallacin juma'a ne jiya da safe sai ga dpo na sharaɗa yanzu ya ce mu malam hukunci ne aka kawo daga zanwan aka ce a kawo ma rigima ake yi da mutanen unguwa da wani mutum mai suna abdul jabbar shi wannan mutumin ya naɗa limamai a waɗannan masallatai guda biyu na juma'a yanzu kawai sai ya rubuto musu takarda ga wasu sharuɗa da ya sa musu guda goma sha ɗaya cewa duk kowa sai ya cika wannan sharaɗin akwai sharaɗin da Allah kawai ake sawa sharaɗin akwai sharaɗin da annabi kawai ake sa sharaɗin bayan na karanta sharaɗin na gani guda goma sha ɗaya saboda haka kawai sai ce ya yi postin ɗinsu ya cire wannan ya mai da shi nan ya cire wannan ya mai da shi wannan su mutanen unguwa da yake masallatansu ne suka ce ba su yadda ba to shine aka so a yi rigima juma'ar da ta wuce sai da dpo ya tura 'yan sanda ya je da kansa ya tsaya sannan aka yi sallah da limaman da mutanen unguwa suke so to shine yanzu da kai rigima sai suka ce to a ai wannan a kai rigiman nan wajen daurawa shi zai warware ta ga ko mutanen na zo da su gaba ɗaya ga kuma takarda daga hukumar 'yan sanda ta jihar kano wanda aka baka dama ka warware wannan matsala da aka da ce to ina ɓangarorin suka shigo suka cika ofis ɗina da ɓangaren shi abdul jabbar da ɓangaren mutanen unguwa da na wancan masallaci da na wannan to sai muka fara da masallacin farko na ce wannan masallaci a ban tarihinsa ya aka ya kafu domin masallatai iri hudu na sani a jihar kano akwai masallacin da gwamnati ce take siyan fili kuma ta gina da kanta wannan shi ake kira masallatan gwamnati wanda ba mai iko da shi sai gwamnati ita za ta naɗa liman wanda take so tunda masallacin hukuma ne na ce na biyu akwai masallacin da wata ƙungiya take kafawa ko ɗariƙa ko izala su suke siyan filinsu su haɗa kuɗinsu su gina masallacinsu sai na bada misali da masallatai guda uku da Sheikh Isiyaka Rabiu ya gina nace kawai masallacin Sheikh Ahmad Tijjani da masallacin Sheikh Ibrahim Kaulaha da masallacin da Sheikh ah, Isiyaka Rabiu na kofa gidansa ya sa sunan mahaifinsa nace waɗannan masallatai guda uku Sheikh Isiyaka Rabiu ne ya gina su Don haka in yace ya cire liman ko ya nada ba mai masa eh nace akwai masallacin da izala ce kuma ta gina izala in ta nada limamin ta ko ta cire nata ne na ce na uku kuma akwai masallacin da wani mai kuɗi ne guda ɗaya yake siyan fili ya gina abinsa shi kaɗai a kan kansa na ce to wannan zai iya cewa ya rike abinsa zai gudanar zai kuma iya neman wata ƙungiya da ya gamsu da ita ya ce ya ba ta gudanar da wannan masallaci na ce na hudu shine masallacin da community suka yi mai kwabo mai taro mai ahu aka hada aka gina to irin wannan na ƙarshen na ce ya fi rigima don ba na kowa ba ne na al'umma ne baki ɗaya karo karo aka yi taimako aka nema mai kobo mai sisi aka bayar to ba wani mutum kwaya ɗaya da zai ware ya ce wannan masallacinsa ne na ce to a cikin masallatan nan guda hudu shi wannan wanne ne na fara tambayan bangaren shi abdul jabbar suka ce to wannan masallaci asalinsa dai an yi watsi da shi ana hakka shi fitsari ana a ciki daga baya suka zo suka nemi taimako aka gyara aka mai da shi na kamsu salawat daga nan kuma su suka yi suka gaya malamin nasu cewa gashi an samu guri kaza kaza yace to aje a mai da shi juma'a aje a rubuta sunan ashabul kafi war raqimi mutanen unguwa suka ce to tunda mun gaba wani abu bane aka rubuta aka ci gaba da juma'a na ce to takaddun mallaka gurin suna hannunwa mutanen unguwa suka ce na wani mutum ne ainihin ya yanki gonarsa ya bada gurin sai ce to wannan kenan ba na bangaren abdul ba ne ba mallakin su ne tunda ba su suka sai kasa ba ko ba su suka gina ba don haka wannan masallaci na mutanen unguwa ne ku mutanen unguwa ku je ku samo mutum goma su rubuta min takarda su sa hannu cewa mu gaba ɗaya mun yadda da limamin nan da yake mana sallah baya ta da fitina unguwarmu zai ci gaba da limanci nan take kuwa suka ce to ai ba su cika goma ba nace kai mutum ɗaya ne ba za ka wakilci mutanen unguwa gaba ɗaya ba sai an zo da mai unguwa da dattijan unguwa mutum goma suka ce to a ba su lokaci kafin awa ɗaya sun tattaro mutanen unguwar suka zo suka sa hannu gaba ɗaya na kira kowa waye wane wane ya ce gani waye wane wane ya ce gani waye wane wane ya ce gani waye wane wane ya ce gani waye wane wane ya ce gani na ce ina mai unguwa ya ce gani na ce to duk kuma ƙotan nan ne kun yarda da limamin nan da aka ce an cire ya ci gaba da muku sallah suka ce eh na ce to cire da shi malam abdul jabbar ya masa bai yi ba tunda shi mutanen unguwa suke so ko masallacin su ne don haka an tabbatar da shi ga takarda zan ba shi a rubuce ya je ci gaba da mutanen unguwa su sallah suka yi godiya suka tashi na ce to saura wannan bangaren shi kuma wannan masallacin shi kofa sai su suka ce to suna da takarda su bangare abu jabbar suka ce ga takarda wata mata ce ya kadiriya ita ta rubuta ita ta gina wannan masallaci kuma ga shi a rubuce ta ba malam kula da shi da jagorancinsa da waye kamar yadda aka rubuta a jikin takardar na ce to ina matar ta ce gani na ce ke kika rubuta wannan takarda ta ce eh na ce to yanzu me kike so kuma a yi tun da kin rubuta takarda kin ce kin basu ta ce a'a ai da ya ce ya cire limaman gurin ne shi sa na ce ni ko ban yadda a cire limaman da aka nada na unguwa ba to ne mata bayani na ce to shi kenan a yanzu kina nufin kin janye wannan damar da kika bashi ta ce eh. inda zai cire waɗannan mutanen ita ta janye ita dama asali tumuninta ne na takaba ta ce mijina ne ya mutu ɗan kasuwa ne na kowa san shi a singa da ya mutu to wannan tumunin takabar da aka bani gurin shine na ce na ba mutanen unguwa a yi masallacin kamsu salawat ta ce aka fara wani ya zo fara ba da gudunmawa ya tsaya ƙarshe ta ce na je na samo kuɗi na na kira shi wannan wani mutum a unguwa ta ce na bashi na ce a a ci gaba da gini shi kuma da yake almajirinsa ne da aka gama ginin sai suka ɗauki matar sun ce ita ma kullum a can take zama aka ɗauke ta a kai ta ta je aka yi mata shifta wannan takarda tana faɗa ana rubuta na ce wannan takarda abin da take nunawa ba ca ta ta ɗauki masallaci ta ba ka ba abin da ta ce ta ba da gudanarwa wannan gudanarwa kuma ita ce kai amfani da ita ka naɗa limamai kuma da ita kai amfani da su kace ka cire su to shine ita ce ta ce mata cire ka suka ce a'a ai mace ce ba ta da ikon ta yi magana na ce to ai tana macen kuma ta bayar aka karba na ce to ku yanzu suka ce a sai dai a kira shi a waya su ba za su iya faɗa wannan bance to a kira shi aka kira shi na ce shek maganar masallaci ake yi na ce to ga abin da na kasa masa bayanin nan da na yi masallatai kashi hudu ne na ce to wannan masallaci ka naɗa liman ka cire shi kuma su mutanen unguwa sun ce bisa da cirewa ba ya ce ai shi ya naɗa shi yana da iko ya cire ko masallaci nasa ne na ce to ai ga matar da ta ba da masallacin ta ce ita ba ta da a cire su ba sai ce ai ba ta da iko ai annabi ya ce ka yi kyauta ka janye kamar makai amai ne ka lashe so da aka shi bai yadda ba dole ne a wannan mata ba ta da magana tunda ta riga ta rubuta na to yanzu ba wanda muke tattauna ba yanzu zan gaya maka abin da muka tattauna ne guda hudu da wakilanka da wakilan unguwa domin da magana ta yawa sai na ce to wannan su fidda mutum ɗaya da zai dinga magana da yawunsu wannan ma su fidda mutum ɗaya kada kowa ya ƙara sa baki kuma kowa ya yadda wanda biyun nan da na ɗauka abinda suka yanke kowa ya yadda to wannan bangaren suka ce ga wannan su ma suka ce ga wannan sun ce to dole su fita sai ce to ku kai me za ka ce ya ce shi ai malam ne ya naɗa mutumin nan ko mutumin nan yana da wani masallacin shi yanzu malam ya ce masa lalle sai dai ya zaɓi masallaci ɗaya ko ya zaɓi wancan ko ya wannan so da da ya zo gabatar da hudu ba akan hajjatul wada ya faɗi wacce ta gina masallaci ya mata addu'a sai suka kamar ya zaɓi wancan don haka aka ce ya handin oba ɗin masallaci na juma'a a hannun na'ibinsa wanda tare suke sallah shi ko da mutanen unguwa suka ji labari suka ce a su ba su yadda ba wannan limamin shi suke so domin shi yana yin wa'azi na zaman lafiya akwai 'yan ɗariƙar tijjani akwai 'yan ƙadiri akwai 'yan izala amma shi ba a kuka da shi daka shi suke so ya ce to shi don haka ya cire shi kuma yana da iko ya cire shi tun da masallaci nasa ne na ce to mutanen da yake wa limanci sun ce ba su yadda ba kuma ga matar da ta gina masallaci mata ce ba ta yadda ba ce saboda haka yanzu ya za a yi na ce to yanzu abinda za mu yi a kai na ce wa mutumin kai kai tunda abdul jabbar ne ya naɗa ka to ya ce ya cire ka me yasa kai baka ciru ba ba kawai sai ka ciru kai tafiya ka bai ce shi bai ciru ba nace to nace to kaji daya ya ce bai ciru ba to na biyu ka basu mana su ci gaba yadda suke kai ka janye cirewar tun jama'a sun ce a basu sai ce shi ko ba zai bar shi ba akan abinsa saboda shi ya nada shi kuma ya masa tawaye sai ce in kai ne malam zaka so almajiran ka sai ma kan ce ni ba su mun haka ba da wurin ka musu sarrai rai ba to sai sai nace to yanzu mun ce sai alhamis zamu zauna ga juma'a za ta ratsa to shine ake shawara cewa tunda kai ka ce ga wanda zai su kuma mutanen unguwa su ce ga wanda zai to a ajana ku biyu hukumar hizba ta tura wani ya je ya ba da sallah wannan juma'a sai ce wallahi ba za ka naɗa min lima a masallaci ba baka isa ka naɗa min lima a masallaci na ce to yanzu ko mutanen unguwa sun amince da wannan sun amince hukumar hizba ta je ta jagoranci wannan masallaci sai ce sai dai ka tura mu kotu a rufe masallaci kuma ka tura mu kotu na ce mutanen unguwa kun yadda a rufe masallaci suka ce a mu akwai tsofaffinmu da suke sallah a gurin a rufe a'ina ina za su juma'a ba masallaci kuma kusa da gurin na ce to na ce yanzu kai shek ka ce dalle sai an cire wannan limamin mutanen unguwa sun ce su ba su yarda a cire shi ba na biyu na ce maka duk a basu su ci gaba ka ce kai ko baka yarda wannan ɗayan ya ci gaba ba sai dai na'ibin sa ya ci gaba su ko mutanen unguwa sun ce sun yarda a basu su ci gaba sannan kai ka ce a rufe masallaci su kuma sun ce ba su yarda a rufe masallaci ba su sun ce sun yarda hukumar hisba ta je ta ci gaba da limancin wannan masallaci kafin a warware sai kuma ka ce ba ka yadda hukumar hizba ba kaga yanzu kenan abu hudu aka yi wanda duk cikinku ba a samu ittifaki a kansa ba na ɗaya a bassu da limamin da na'ibin da ka naɗa wanda ka cire limamin ka ce na'ibin ya ci gaba to su mutanen unguwa sun yadda da na'ibin da limamin su ci gaba wanda yanzu shi na'ibin shine naka shi limamin ya maka tawaye amma mutanen unguwa suna son su an ce a basu ka ce kai baka yadda da wannan ba kai ka ce a rufe masallaci sun ce su bisu yadda ba sannan an ce a naɗa wani daga hizba ka ce baka yadda ba yanzu zan rubuta commissioner of police cewa duk ku yadda da wannan abin da muka yanke ba saboda haka tunda a cikin hukumar 'yan sanda akwai akwai bangaren limamai to su tura limamin su ya ci gaba da sallar juma'a har sai an warware wannan matsalar a kotu na cewa matan nan tana da iko ta sauke ka daga nauyi da ta ɗora maka na waƙafi don ba kyauta ba ne masallaci waƙafi ne shi kyauta ita ce ba a ruju'i ita ma akwai dalilan da za a yi ruju'i amma shi waƙafi nazirul waƙafi ne kai ma'ana nazirul waƙafi mai kula da waƙafi in yayi tasarrufi ba yadda ya kamata ba wanda ya bashi yana iya janyewa ko wakilinsa ko matan nan ta zo da shekarunta ta fi shekara tamanin ta zo da ɗanta kuma jikanta kai wanda ta ce wakil shi ne wakilinta da inda za a to shi sai dai a tafi kotu yana da dalilan da ba za a janye wannan ba nan na ga 'yan sanda cewa to ga abin da muka yanke na rubuta na zaunar da su wakilansa da wakilan na karanta musu takardar na ce haka aka yi suka ce eh haka aka yi suka ce eh na ce to ga kwafi ku ku kai wa malamin ku kuma ga kwafi ku kai mutanen unguwa ku kuma in hizba ga kwafi ku kai wa dpo shi kuma ya kai wa commissioner of police cewa ga abin muka yanke sun ce kuma duk abin da muka yanke a kansa za su tafi su da je da daddare sai suka kira taro ashe lokacin da suka bani wayarsa suka ce mai magana ashe rikodin suke ashe rikodin suke duk magana da muke suna rikodin to kuma dama kai da kake da wakili kusan mutum ashirin a guri na me zaka yi wani rikodin din wata magana me ya a cikin wannan saboda haka suka yi suka yi jawabinsu suka ce ai su yadda ba in shiga musu harkar masallaci karfe 8 kowa ya tafi masallaci suka ziga mutane cewa a ji a ɓalla masallacin a shiga wannan ashabul kafin da aka goge a ji a sake rubuta shi kuma dpo ya riga ya shiri da manya manya motocinsu na 'yan sanda da makamansu da yaje sai shiga cikin masallacin ya tara mutane sun zo suna ta karatun Kur'ani ana jiran isowar shek ta an zuma sai gashi ana takabbara ana takabbara ya shigo ya zauna dpo sai ya ce to ni ne dpo na guri kaza kuma ina wakiltar commissioner of police wannan masallacin wace ka shigo bayan an riga an ce ka ya shigo suka fara tattauna suka fara tattauna ya ce masa to malam shawarar da zan baka ka tattara almajiranka ka bar gurin nan duk mutumin da aka kashe a gurin nan ko aka ji masa rauni to kai ka jawo haka da jin haka sai jikinsa ya sanyi ya tattara almajiransa ya ce an cuce shi ya bar wa Allah an shirya an shirya za a yi masa irin abin da aka yi a Zariya. waye waye ya tattara almajiransa ya tafi aka ɗauko aka ɗauko limami aka sa bayan sallan nan na buga kafin ma shiga sallah nan muna zaune a nan gudun na bugawa dpo ya gaya mun yace ga abin da aka yi bayan sallah kuma na muka muna sallah nan muna shiga na buga masa waya mai ake cike ce an yi sallah lafiya mutanen unguwa kuma suna ta addu'a suna godiya yanzu na kuma sai aka yi min waya mutanen unguwa sun je sun cika ofis dina da takardu duk unguwa sun sa hannu kaf cewa ba su yadda ya ƙara zo musu unguwa ko ya shiga musu masallaci ita kuma mata ta je kotu ta je kotu an mata takarda cewa ta janye shugabanci da jagoranci da ta bashi na wannan masallaci da ta gina da dukiyarta wanda a cikin magana sai da neman nasiha na ce kaga shek ina baka shawara ba kai kaɗai ba kowace ƙungiya ma duk sanda za ka yi masallaci ku tara kuɗin ku je ku sai ƙasa ku gina abinku ba wanda zai kawo muku cikas ko amma ka kwace kayan wani na ce lokacin da aka samu rigima nake ga almajiransa na ce musu an taɓa sani a rigiman masallaci na ce wani alhaji adamu ya gina masallaci a hanyar ɗanbata ba gadawa shi kaɗai ya sai ƙasarsa ya gina masallacinsa na juma'a ya yi gidan liman da gidan na'ibi ya yi kantuna guda goma da ganin wannan masallaci sai aka fara layi gidansa yau 'yan tijjaniya su je gobe kadiriya su je gata 'yan izala tsagin kaduna su je cita in izala tsagin jos je har wasu alaramomi da garda a garin su ma suka yi kungiyar su suka je kowa yana masallacinsa ne kowa a bashi kuma duk mutanen nan da ake kai masa duk yana jin nauyinsu ce da Allah an gama a bawa kungiyarmu na ce an gama ba kungiyarmu shi ya rasa yadda zai ana nan ana nan kawai sai mutanen wannan garin kawai sai suka yi kungiya suka tafi gidan sarki wai an naɗa su shi wannan bagardin kawai sai je wai an naɗa shi liman shi kuma ah to ya ni da masallaci na ni ba riga na yankewa na ba ba kawai ke na aje a ce an naɗa min liman <laughs> kuma limamin nan ni ba ƙida ta ma iri ɗaya da tasa ba su da ka sai wani abokin sai ba shawara ce abinda za ka yi ka tattara masallacin nan ka je kawai wajen daurawa <laughs> ya zo na ce to kai sai da taɓaci ka neme ni yanzu kowa rigima zai da ce waɗannan da kafa na ce to amma ba ta ɓacin ba abinda za a yi masallaci waƙafi ne amma kana iya sa gudanar da shi a hannun wanda kake so ka je ga lauyanmu ga lauyanka su zauna su rubuta takarda cewa wannan masallaci ka danka gudanar wasa a hannunmu in kai haka to kaga an huta aka je gaban commissioner of police da lauyansa da lauyanmu aka yi takarda ya rubuta da hannunsa niwa ne wanda na sai fili da kuɗina ba da kuɗin kowa ba na gina masallaci da kuɗina ban nemi taimakon kowa ba to na danka gudanar da masallacin na hannun su malam ya sa hannu muka sa hannu lauyansa ya sa hannu shi lauyan nasa ma ba ma lauya ba lo din yake koyawa a jami'a bayero malami ne a faculty of law ya sa hannu namu ya sa hannu commissioner of police aka sa hannu aka ce ba matsala so da aka sai na rubuta takarda zuwa ga gidan sarki na ce wannan limami da aka nada to a shi tunda yanzu masallaci namu ne haka mun cire wannan liman za mu turo wanda muka ga ya cancanta a nada muka tara malaman da muka tura na unguwar halus suna suka je sai aka koro su aka ce ya riga na liman don me kuma za su zo yanzu kaza kaza kaza kaza kaza wani hakimi ya je ta zage-zage sai na fitashin a kansa na tura na ce a karanta a fada aka karanta hankalinsa ya tashi ishe to shi yanzu ya zara hannunsa akan masallacin nan ya zara hannunsa na ce tunda ba kuɗi mutum ɗaya ne ya gina abinsa ku bar shi ya sarrafa shi yadda yake so ba taimako aka nema ba ba gwamnati ce ta gina ba ba wata ƙungiya ce ta gina mutum ɗaya ne zikau ya siyi fili ya gina su na ce to ina ba ku shawara in an samu irin wannan ku dinga yin takarda amma duk da haka da muka tura mutane a yi sallah aka fito da makamai su suka ziga mutane aka fito da makamai aka yi ta sare-sare aka kona mana motoci da babura da kekuna guda goma to da sun ziga mutane sun ce ga 'yan izala makiyan annabi waye-waye ba sauransu aka zo muka sa duk aka kama mutanen kaf aka je aka rufe su to mutane suka zo suka yi ta bada hakuri da Allah ya hakuri rashin fahimta ne wani ne ya zo daga wata unguwa ma ya je zuga su kaza kaza na ce to ba komai suka fito suka zo duk gaba da gaba na nace to kun ga yanzu abin da kuka yi kyauta ba shi musulunci ba na rigima bane na hujja ne Tun da misali mutumin nan ga irin aƙidarsa kuma ya gina masallacin da ya ce ga masu irin aƙidar da zai ba bai kamata kai in baka yadda ba ka je kai ma ka sai fili ka gina naka ba wanda ya hana in za ka yi masallaci dubu ba wanda ya hana ka amma ka yi da kuɗinka amma ka zo ka ƙwace na wani ka mai da shi naka wannan shine matsala nace saboda haka kun ƙona motoci amma mun yafe muku kun ƙona babura amma mun yafe kun ƙona mana kekuna kun ji mana ciwo mun yafe muku ku tashi duk ku tafi wasu gaska to yanzu malam ka yafe musu ya za a to sun kokona mana kekuna da babura na ce ai ku ahlus sunna ne Allah zai mai muku da wasu kekuna <laughs> na ce mu ba da kuka gani na sau nawa ana kona gida na a cikin garin nan ba gashi Allah mai mun da wani ba shine sau za ka wannan duk marhala ce za ta wuce to na ba su hakuri aka zo aka yanzu waɗanda da aka yi wannan sare-saren da su ne yanzu suke cika masallacin ake sallah an buɗe makarantar islamiyya an buɗe makarantar boko an kafa kwamiti an zuba 'yan agaji an sa dattijan gari kullum masallacin nan wani ya zo ya saka sola na miliyoyin kuɗi aba 24 akwai wuta a masallacin wani ya zo ya rije wallahi sunan malamin sai innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh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 وابن حبان والبغوي والمنذري وابن تيمية وابن باز والعلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قال أتينا الإرباب بن سارية السلمي فسلمنا وقلنا أتيناك زائرين وآعدين ومقتبسين فقال الإرباض صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة زرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فما تأهد إلينا فقال أوصيكم بتقوى الله أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن أبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة هذا الحديث عباد الله فيه وصية عظيمة للمسلمين وموعظة بليغة للمؤمنين وهو أصل عظيم عند أهل السنة والجماعة لما اشتمل عليه من المعاني والحكم والأصول الكبيرة وفيه توجيهات عظيمة جامعة فقد أسدى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه النصيحة حيث أرشدهم إلى أمور عظيمة لا قوام لدينهم ودنياهم إلا بالتزامها واتباعها وتنفيذها وقوله أوصيكم بتقوى الله هذه الوصية مأخوذة من قول الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فتقوى الله عباد الله رأس كل شيء والتقوى هي طاعة الله تعالى بامتثال أمره واجتناب نهيه على علم وبصيرة وقال بعضهم في تفسيرها أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخشى عقاب الله وقال بعضهم قل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى وعملك كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن سجيرة إن الجبال من الحصى وعلاقتنا بالله هي تقوى الله عز وجل فعلينا أن نتقي الله